Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na saura abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar 12 ga watan Nuwamba shekarar 2022. a cikin shirin namu ne za a ji cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta fara daukan mataki na rage fursunoni da kashi talatin cikin 100 a gidajen gyaran hali da ke fadin kasar kamar kowane daren rana asabar yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku da ibrahim kalmasi garba ke gabatarwa da kuma labaran wasanni to amma kafin nan ga murtala faru kusan yin da labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar shugaban amurka joe biden ya yi balaguro zuwa cambodia a ƙarshen makon nan domin ganawa da shugabannin ƙasashen kudu maso gabas da gabashin asiya a yayin da yankin yake fuskantar kazancewar tashe-tashen hankali a myanmar da kuma ci gaba da karuwar barazana daga koriya ta arewa shugaban kasar zai yi amfani da damar ziyarar domin tattaunawa kan yadda za a yi aikin haɗin gwiwa na kud da kud domin ci gaba da matsin lamba ga gwamnatin kama karya ta mulkin soji a nepi yayin da suke ci gaba da ɗaukar matakan danniya da zaluntar 'yan ƙasar da kuma ƙara nisantar da ƙasar daga tsarin demokuraɗiyya da take a kai kafin juyin mulkin a maimakon matsowa da ita kamar yadda jake sullivan mai ba da shawara kan lamuran tsaro na amurka ya faɗa wa manema labarai a cikin jirgin shugaban ƙasa akan hanyar zuwa phnom pen a jiya asabar yana mai nuni da juyin mulkin soji na watan fabrairun shekara ta 2021 a myanmar Biden ya sauka da sanyin safiyar yau Asabar bayan 'yar gajeruwar ziyara a Sham al-Sheikh a kasar Masar domin taron yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka fi sani da COP27. Ya zuwa yammacin jiya Juma'a ba a kai ga tantance rinjayen Majalisar Dattawan Amurka ba. To amma nasarar da ɗan majalisar mai ci, Sanata McKelly ya samu a Arizona ta daidaice jam'iyyun Republican da Democrats a yawan kujeru 49 kowannensu. su. jami'an zaɓe a yammacin nevada sun ce fafatawar a can ta yi zafi sosai a jiya juma'a inda 'yar takarar jam'iyyar democrat sanata catherine cortez masto take kan gaban abokin karawarta na republican adam lasalt idan cortez masto ta yi nasara jam'iyyar democrat za ta sami rinjaye a majalisar dattawan ba tare da la'akari da sakamakon zaben jojiya da ba a kai ga bayyanawa ba domin kuwa mataimakiyar shugaban kasa kamala harris 'yar democrat za ta kada kuri'ar raba gardama a majalisar dattawan mai wakilai ɗari ɗaya kwanaki bayan da amurkawa suka kada kuri'a a ranar talata har yanzu babu hakikani kan rinjayen majalisun dokokin biyu na majalisar dattawa da na wakilai yayin da har yanzu ba a kai ga aikewa da sakamakon ƙuri'u na karshe ba a gundumomi da dama musamman a jihohin yammaci za a gudanar da zagaye na biyu na zaben raba gardama na georgia tsakanin sanatar rafael warnock na jam'iyyar democrat da abokin karawarsa na republican tsohon dan wasan kwallon kafa harshen walker ɗaruruwan 'yan ƙasar iran sun yi maci a tituna a kudu maso gabashin lardin sistan balochistan a jiya juma'a domin tunawa da gwagwarmayar ranar 30 ga watan satumba da aka yi wa lakabi da juma'a mai tattare da zubar da jini hotunan bidiyo da aka tura wa sashen fashiya na muryar amurka sun nuna masu zanga-zanga suna maci a zahidan babban birnin lardin sun kuma nuna masu zanga-zangar a birnin kashi suna rera taken la'ana ga khamenei da la'ana ga ɗan kama karya suna nufin shugaban koli na iran ayatollah ali khamenei akwai kuma wasu rahotannin gudanar da zanga-zangar ta jiya juma'a a biranen chabahar da rask da fishkin da kuma iran shar masu zanga-zangar na nuna bacin ransu kan musgunawar 'yan sanda kan masu zanga-zanga a yankin a baya-bayan nan jami'an tsaro sun kashe akalla masu zanga-zanga 66 a zahidan a ranar 30 ga watan satumba a cewar kungiyar kare hakkin bil'adama ta amnesty international masu zanga-zangar dai sun hau tituna ne sakamakon zargin cewa wani jami'in 'yan sanda ya yi wa wata karamar yarinya fyaɗe labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc ma'aikatar tsaron burtaniya ta faɗa a yau asabar a cikin rahoton ta na yau da kullum kan mamayar da rasha ta kai wa ukraine cewa sanarwar da rashar ta bayar a wannan makon na ficewa daga kason wata babbar alama ce a fili na irin wahalhalun da dakarun rashar ke fuskanta a yankin gabar kogin nipro a cikin rahoton tsaron na sirri da aka wallafa a shafin twitter ma'aikatar ta ce yayin da janyewar ta biyo bayan kwanaki biyu kacal da ba da sanarwar hakan na nufin mai yiwuwa ma tuni an soma hada-hadar janyewar tun daga ranar 22 ga watan oktoban wannan shekara ta 2022 sadda shugabannin da rasha ta nada kasan suka gargadi fararen hula da su fice daga birnin rahoton na birtaniya ya ce akwai babbar alamar cewa an soma kwashe kayan yaki da kuma sojoji a cikin shigar fararen hula tare haɗin gwiwar fararen hula dubu da aka na kwashewa a 'yan makonni bayan nan rahoton ya ci gaba da cewa akwai alamun ukraine ta sake karbe iko da manyan yankunan kason a gabar kogin nipro haka kuma yanzu dakarunta ne ke iko da birnin kason kansa hukumar bada tallafin abinci ta duniya ta gargadin cewa za a tilasta mata dakatar da bayar da tallafin abinci ga mutane miliyan ɗaya da yaƙi ya raba da muhallansu a yankin cabo delgado da yaƙi ya ɗaiɗaita a mozambique muddin ba a samar da kuɗaɗe ba hukumar ta abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta ce za a yanke bada tallafin a watan fabrairu idan ba ta yi gaggawar samun kuɗi dala amurka miliyan hamsin da bakwai ba watan fabrairu shine makurar rani a mozambique sa'ad da kayan abinci suka fi karanci haka kuma a cikin watan ne kasar take cikin kakar iska mai tsanani wanda shine lokaci mafi hatsari da muni daraktar hukumar a mozambique antonella de aprile ta ce idan babu tallafin mutane miliyan ɗaya da yaƙi ya ɗaiɗaita za su fuskanci tsananin yunwa ta ce wannan matsala ta rashin samar da kuɗaɗe ba sabon abu ba ne ta soma ne tun lokaci mai tsawo da ya gabata ta ce muna ba da rabin tallafin ne tun daga watan afrilun shekara ta 2022 saboda karancin kuɗaɗe da karuwar bukata saboda haka wannan na nufin waɗannan iyalai da yaƙi ya shafa suna samun ƙasa da kashi 40 cikin 100 na tallafin da suke bukata. Murtala faru kusan yadda aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. a wani yunkuri na rage cunkoson fursunoni da ke cibiyoyin gidajen gyaran halin kafaɗin Najeriya. gwamnatin kasar ta ɗauki matakin rage yawan mutane da ke ci gaba da kasancewa a tsare da akalla kashi talatin cikin ɗari la'akari da yadda adadin da ake da su a yanzu ya kusan kai mutum dubu saba'in da biyar saɓanin dubu hamsin da takwas da dokar ƙasa ta tsara wannan lamari da ya haifar da muhawara tsakanin 'yan najeriya daga abuja Ga rahoton da wakiliyar Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko mana. Matakin da ya biyo bayan rahoton bayanai na watan Agustan shekarar 2022 dinnan da muke ciki inda ma'aikatar gidan gyara hali a Najeriya ta fitar da kididdigar da ke nuna yadda adadin fursunoni da ake da su a kasar ya haura da adadin kusan mutane dubu goma sha shida batun da 'yar fafutukar kare hakkin al'umma hajjiya Mariya Ibrahim Baba ta aza alhakin hakan ga rashin yanke hukunci da ba a yi wa fursunoni kan lokaci. Yawancin mutanen da suke kawo cunkoso hutu a nan gidajen gyara hali shine ba a yanke musu hukunci akan lokaci akan dade akan dade wanda gaskiya fi sabilillahi wannan babban cikas ne so wannan kason da ake cewa kashi talatin bisa ɗari ba laifi bane yayi to amma idan aka yi la'akari da abubuwan da na faɗa a baya ana yanke hukunci akan lokaci to za ki ga gidajen mu na gyara hali za ki gani ba zai kinkoso kamar yadda yake a yanzu ba to dole gwamnati ta shigo ciki a samu waɗanda ya cancanta su tsaya akan wannan batu a gyara in ba ba haka ba zai zama yere iye na na yi waƙa ƴan mata na gaba ya koma baya. Ƙwararren lauya kuma mai sharhi kan kundin tsarin ƙasa barista mai nasara Umar Kogo ya ba da shawara kan hanyoyin da suka kamata a bi wajen rage cunkoson a gidajen gyara hali da ake da su a Najeriya. Kamar misali za a iya yanke mu mutum hukuncin cewa ya yi sharar kasuwa, ya yi kwasa kashi, ya yi abubuwa kaza kaza duk ana iya rika yin irin waɗannan a matsayin hukunci wanda yake mutum zai rika jin kunya wannan kunya za ta sa ya gina ma kanshi kima ta kare mutuncin kai da kuma gina da'a daidai da hurumi na sashi na 21 da 23 na tsarin mulkin Najeriya kar a rika la'akari da cewa kawai dan gidajen kaso sun cicika kuma gwamnati ba ta so ta kashe kuɗi wajen gina ƙarin yawan gidajen kaso akwai da yawa waɗanda ba su je ba su gani ba kuma laifinsu su ma bai taka karya karya ba za a daure su sama da shekarun da inda yanke hukunci ne za a ce an yanke musu su abin nan ko da yake dai ministan shari'ar kasar Abubakar Malami ya yi ƙarin bayani game da tsarin da ake bi wajen rage yawan mutanen wanda da a cewar satani aka sallami kusan mutane dubu goma sha biyu a shirin rage cunkoson fursunoni karkashin ma'aikatarsa. manufa ta kai mutum kurkuku shine gyara halinsa idan hukumar kurkuku sun diba ka aikata laifi ka zo ka yi kyakkyawan nadama yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake la'akari da su bayan nadama ita kanta da kyautata hali har ila yau akwai damuwa irin ta rashin lafiya wasu suna kamuwa da wurin rashin lafiya mai muni wanda ainihin bayan hukuncin da suka fuskanta har ila yau akwai dalilai na na bukatu na jin kai waɗannan suna ɗaya daga ciki amma ba su bane kaɗai waɗanda ainihin addalillai waɗanda ake iya kawo jin kai har ila yau misali an yanke ma hukuncin shekara 20 misali na zaman kaso kai wajen shekara 20 kuma ana ganin halin ka ya kyautatu a cikin wannan yanayi to shi ma ana dibin tsawon lokacin da kai a kurkuku a ga yadda za a yi ka koma cikin iyalinka da al'umma domin ainihin ka samu sauki da afuwa saboda ka abubuwa ne da dama waɗanda ainihin ake la'akari da su daga cikin fursunonin kusan dubu saba'in da biyar da ake da su a faɗin ƙasar a halin yanzu an yanke wa mutane dubu ashirin da ɗaya da ɗari takwas da casa'in da uku hukunci yayin da sauran mutane dubu hamsin da biyu da ɗari uku da tamanin da hudu ke jiran hukunci lamarin da ke haifar da cece ce a tsakanin al'umma shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya a gaida shamsiya hamza ibrahim yanzu kuma ga shiri na gaba Masu sauraronmu Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum bayan gaisuwa da fatan alkhairi ga masu gabatar da wannan shirin ga tambaya ta kamar haka. Game da canjin kuɗi da za a yi a Najeriya, kamar yadda na gani a wasu kafafen yada labarai, an ce za a kashe har naira biliyan hamsin da takwas da ɗori. bayan buga sabbin kuɗaɗe naira biliyan biyu da ɗigo hamsin da biyu. To wai idan haka gaskiya ne, me hakan ke nufi an ci riba kenan ko faɗuwa aka yi. Wasalam ku huta lafiya. Mai tambaya Dalhatu Manjis Gobir Samaru Basto Zaria jihar Kaduna Najeriya. Sai kuma maimaitin wannan tambaya mai cewa Assalamu alaikum voa Hausa. don Allah a ƙasashenmu na Afirka harsuna manya-manya waɗanda muke amfani da su kuma mutane ke fahimta guda nawa ne. Masu tambayar idan an tuna su ne kawo mai ruwa bajoga da Alhaji Kari Bagi bajoga. To bari mu fara da tambaya kan batun canjin kuɗi. Idan mai tambaya Dalhatu Manjas Gobir na tare da mu ga ansarka da wakilin sashen Hausa a yankin Adama Muhammad Salisu Garba ya samo daga Dr. Adamu Babikwai malami a kwalejin horas da malamai mallakar gwamnatin Najeriya da ke jihar Adamawa wato FCE Yola wanda ya ce. Malam Dalhatu Garba Gobir tambayar ka da take nuna cewa gwamnatin koko mu ce babban bankin ƙasa ya yi kirarin kashe biliyan 58.6 don ya buga takardun kuɗi na biliyan 2.5 kake tambayar shin ko riba ne gwamnati za ta samu akan haka ko kuma a'a ina so ka fahimci cewa yawan ƙididdigar takardu shine biliyan biyu da digo biyar amma darajarsu abinda bature ke kira first value to first value nasu darajarsu tiriliyan ɗaya ne da digo ɗaya to in kana duba wannan din ta fuskar ko gwamnati riba ta ci ko kuma a'a ina da damar ce maka gwamnati riba ta ci amma kuma so nake na kara maka bayani da cewa ita fa gwamnati ba haka take aikin ta ba ba lallai ne gwamnati in za ta yi abu ya zamana wannan abun kai tsaye ne kai za ka dube shi a matsayin riba ko kuwa faduwa ba kamar yadda ake sayan shinkafa misali ka sayi shinkafa ɗari biyu ka je ka sai da ɗari biyu da hamsin gwamnati ba haka take yi ba hasali ma gwamnati ita tana duba me zai kara mata daraja ne me zai kuma kare mata muhimman eh, mutuncinta da kuma al'umarta wannan canjin kuɗi ko kuma sauyin launi da ake so a yi ma kuɗi aka yi ma kuɗinmu na najeriya abin da yake nunawa shine akwai dalilai masu yawa waɗanda suka kawo wannan ko a 'yan kwanan nan idan ka lura da yanayin kuɗin da ake baka idan baka ji suna karni ba dai suna wari ba dai ka kasa gane shin wannan takardar takardar naira dubu ce ɗari biyar ce ko ɗari biyu saboda rududdigewa da suka yi suka lalace wasu sun ɗauki kuɗaɗen nan sun killace shine abin da shi babban manajan bankin babban bankin ƙasa ke maganar cewa kuɗaɗen da ya kamata a ce ce suna kewaye hannun al'umma a cikin ƙasar nan ya kamata a ce tiriliyan uku ne da ɗigo bakwai sai aka fuskanci cewa abin da ke shiga banki ya fita bai ma kai biliyan biyu ba abin nufi a nan shine sama da biliyan biyu wasu sun kwashe kuɗin sun killace ko sun ɓoye su a ɗakunansu ko sun aje su a wuraren da dai waɗannan kuɗaɗen ba sa shiga banki su fita to shine gwamnati ta ce to abin da za a yi shine ana ƙasa ana cike da tashe-tashen hankula ga abubuwan da waɗannan mutane masu garkuwa da al'umma suke yi ga harkar boko haram ɗin nan ga kashe-kashen jama'a da ake yi waɗannan kuma duka in ka duba za ka tarar cewa harka ce ta kuɗi to waɗannan kuɗaɗen ba sa shiga banki shi yasa gwamnati ba ta iya saka madubi ta gane daga hannunwa suka fita suka shiga hannunwa don haka saboda a sama ma ƙasa lafiya sai aka zo aka canza wannan wanda muna kaiwa watan goma sha biyu ranar sha biyar ga watan sha biyu kuɗin da kake amfani da su yanzu za a ga sabbi wanda kuma yake rike da tsoffin din an ce ya fara kai su banki ya ajiye tun yanzu saboda me sabbin za za a kawo su waɗanda suke buga kuɗin jabu kaga su ma za a musu tarnaki waɗanda suka karbi kuɗin fansa yaya za su yi su kai kuɗin nan banki su ajiye shi ma kaga an musu tarnaki waɗanda suka killace kuɗaɗen nan a gidajensu saboda me saboda ko za su yi siyasa da kuɗin nan ko kuma za su bawa wasu ɓata gari su tayar wa mutane hankali su ma kaga an yi maganin su wannan din ya sa waɗanda suke da kuɗaɗe a gida a killace waɗanda ba sa shiga banki suke ɗaukar wannan kuɗin suna sayan kuɗaɗe ƙasar waje musamman ma dala Shi ne a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci watakila kana da labarin cewa farashin dala a kasuwar bayan fage farashin ya yi tashin goron zabi saboda mai suna da kudaden nan suna ajiye da su ba amfani suke da kudin ba yadda gwamnati take bukata amfani da su ba to yanzu da suka je za a yi canjin kudin kuma ba ba su da yadda za su shigar da shi banki saboda watakila kudaden satattu ne hanyoyin da aka, aka samo su hanyoyi ne haramtattu to kaga wannan ma za a yi wa wannan tafiyar tarnaki bai daɗe ba ƙari akan wannan shine an gano inda wasu suke satar mai to kudin aka gaya maka shigarwa banki za su yi ai wannan in sun zai zuma killace kudin za su yi a wani wuri to duk waɗannan matakai ne da gwamnati take ɗauka saboda mai ta sama mana mutunci mu 'yan ƙasa kuma ita ma ta tsira da mutuncinta da fata tambayar da ka yi na amsa maka ita yadda kake bukata na gode sai kuma maimaicin ansar tambaya kan manya-manyan harsunan da ake amfani da su a afirka sosai idan masu tambayar kawo mai ruwa bajoga da alhaji kada bage bajoga na tare da mu ga ansar ku da wakilinmu a adamawa muhammad salisu garba ya samo daga dr mahadi abba malami a jami'ar modubu adama da ke yola jihar adamawa najeriya wanda ya ce Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Harsuna da ake amfani da su a Afirka manya-manya wanda ake amfani da su kuma ake saurara sun kasu kashi biyu. Akwai harsunan da suka shigo daga kasashen waje eh, da kuma harsuna asali na mutanen Afirka. Wato kaga kashi biyu ina harsuna da suka shigo kasan Afirka daga waje kamar guda uku haka. Muna da harshen Larabci wato Arabic, akwai harshen Turanci wato harshen Ingilishi ingilishi da kuma a faransanci larabci su kuma ba wai mallaka aka musu ba amma yawa yawan su da suka yi hulɗa da wayancan mutanen larabci suna amfani da shi as one of the official language to shi ma ana gani ya shigo ne daga waje amma wayannan mutanen larabawa ne eh, kaga saka same su a kasashen north africa irin kasashen morocco egypt tunisia da sauransu dai wayannan da suke kasashe north africa to sai dai akwai harsunan suna daga cikin afirka suke kuma su ana kiransu original african languages to su suna nan da yawa amma mai tambaya tun ya tambaya wanda ake amfani da su ne kuma wanda aka fi amfani da su to akwai wata harshe da ake amfani da ita a kasashen east africa wato ana kiranta swahili language kasashe kamar su kenya tanzania uganda congo a duk wayannan kasashen suna da population da yawa kuma suna amfani da wannan harshe na swahili language ana rubuce-rubuce har suna suna ma da ajami irin nasu na wannan eh, language din wanda ake kira Swahili. Wataƙila shi ne na farko wanda ya fi samun mutane wanda suke amfani da wannan language din ya yi cut across na kasashe da yawa. Sai kuma na biyu wato Hausa. Hausa da muke amfani da shi a Najeriya ita ma tana da mabiya da yawa wanda suke amfani da ita ba ma a cikin ƙasar Najeriya kaɗai ba. Ya tafi wasu ƙasashe irin su Benin da Niger da sauran ƙasashe da muke eh, makwabtaka da su a nan a Najeriya da kuma wa'ansu mutane ma da ba ma asali hausawa ba ne suna amfani da harshen hausa a wurin maganganu da rubuce su shi yasa wayannan harashen guda biyu suka fi yawa a afirka har ma ana kiran su linga franco na afirka wato yaren afirka kenan a shekarun baya ana tunanin wanda za official language za ce language na wanda ake amfani da shi afirka har ana tabbatun cewa tsakanin hausa da swahili wanne ya fi samun wanne ya fi mutane to wannan ba a tantance ɗaya daga cikinsu ba amma lallai wa'annan harsuna guda biyu su suka fi yawan mutane su suka shi kuma aka fi amfani da shi a afirka akwai kuma yorubanci kaga ita ma har yanzu a najeriya take wannan harshen ita ma tana da mutane da yawa da suke amfani da ita abin da yasa za a samu wa'annan harsuna guda biyu sun fita daga cikin najeriya domin najeriya ita ce ƙasa babba afirka wanda ta fi kowa yawan mutane da don haka duk inda mutane suke wannan yaren in kana maganan population ne to su suka fi yawa kaga ka ɗauki hausan sai ka so yorubanci a afirka daga sohili sai hausa sai yorubanci fulani suna nan amma su ba a nigeria kaɗai suke ba sun yi cut across many other african countries da suke amfani da fulatanci amma ba su da yawa gaskiya in kana magana yawa ne ba su da yawa sosai amma su ma ana amfani da ita sosai a afirka sai wata harshe da ake kiranta amharic ana kiranta amharic a wani lokaci ana kiranta amurka ita ma ana amfani da ita su ma suna da mutane da suke amfani da ita amma ba su da yawa wanda za ka yi hada su da swahili da hausa to a takaice harsunan da suka fi kowa yawa a afirka na lokal na afirka namu wato harsuna guda biyu ɗin ne wato swahili da kuma hausa harshen na afirka wanda aka amfani da ita a kasashen duniya ba cikin afirka ɗin ba to yorubanci ta fi kowa me yasa domin su suka fi kowa yawo a duniya a cikin kasashen afirka ibo su suna nan a cikin najeriya su ma ana amfani da ita najeriya tana daga cikin layin harsuna da aka fi amfani da su ita ma dai mai tambaya ya gamsu da wannan amsan da muka bashi masha Allah. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin dr adamu Babikwai na kwalejin horas da malamai ta gwamnatin tarayya da ke yola adama najeriya da dr mahadi abba na jami'ar madubba adama da ke yola adama najeriya da mu Musalman abu da injiniyan mu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon gobe idan allah ya kai Yanzu kuma ga Murtala Faruku Sanyin na zai sake shigowa da shiri na gaba. Wasanni a takaice. kasar senegal ta ba da sanarwar cewa shahararren dan wasan ta sadio mane zai sami shiga gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta bana a qatar mai horar da 'yan wasan kasar aliyu sise ya bayyana fargabar cewa ba zai sami damar buga wasar farko ta gasar da senegal din za ta buga ba a can farko dai an cire tsammani kan yiwuwar fafata gasar ta cin kofin duniya ga mane sakamakon rauni da ya samu a wasan gasar bundesliga ta kasar jamus da kungiyarsa ta bayan munich ta buga da wada bremen a makon jiya lamarin da ya haifar da damuwar gaske ga masoya kwallon kafa a kasar ta senegal da ma nahiyar afirka baki daya to sai dai damuwar ta dan kawa lokacin da sise ya sanya mani a cikin jerin sunayen 'yan wasa 26 na karshe da za su wakilci kasar a gasar cin kofin duniya da za a soma mako mai zuwa to sai dai duk da haka sise ya tabbatar da cewa da wahala mani ya sami buga wasan farko ta gasar da za su buga da netherlands a ranar 21 ga watan nan na nuwamba domin kuwa ya yi wuri ya koma fagen daga daga jinyar raunin a wata mai kama da wannan kuma kasar koriya ta kudu ta hada da sunan kaftin ɗin kasar son hyun min a cikin sunayen 'yan wasan da za su wakilce ta a gasar ta cin kofin duniya duk da cewa shi ma da farko an ayyana cewa ba zai sami fafa ta gasar ba sakamakon rauni da ya samu son ya sami raunin ne a makon jiya a wasan gasar zakarun turai da kungiyarsa ta tottenham ta buga inda ma har sai da aka yi masa tiyata a fuska tuni kuma da tottenham din ta ba da sanarwar cewa ba zai iya shiga gasar ta cin kofin duniya ba to amma kuma son ya tabbatarwa kasar tashi cewa zai iya mai horar da 'yan wasan kasar ta koriya ta kudu paulo bento ya ce babu tabbas ko dan wasan zai sami karfin jikin iya taka leda a gasar amma kuma kasar za ta tafi da shi bisa fatan zai sami murmurewa a yayin da ya rage saura mako daya a soma gasar kwallon kafar cin kofin duniya a qatar tuni da 'yan wasan kasashe suka soma dira a birnin doha domin gasar ta farko a tarihi da za a fafata a yankin gabas ta tsakiya. amurka ce kasa ta farko da wakilanta suka fara sauka a kasar ta katar tun a ranar alhamis hade da ayarin 'yan wasan da za su wakilci kasar tuni kuma da kasar ta bayyana sunayen 'yan wasa 26 da za su wakilce ta a gasar inda za su fafata a rukunin bi tare da kasashen ingila da wales da iran a bangare ɗaya kuma manazarta lamuran wasanni na ci gaba da bayyana mamaki da shakku kan matakin ƙasar spain na jingine wasu zaratan 'yan wasanta a gasar ta cin kofin duniya ta bana a jiya juma'a ne mai horar da 'yan wasan kasar liu enrique ya bayyana sunaye na karshe na 'yan wasan kasar da za su fafata gasar to amma kuma babu manyan 'yan wasan kasar uku da suka hada da Sergio Ramos da ke takaleda da a kungiyar PSG ta kasar Faransa da Thiago Alcantara na Liverpool ta Ingila da kuma mai tsaron gida na Manchester United David De Gea. Wannan lamari ya ja hankalin masu fashin baki da ma masoyan kwallon kafa a kasar ta Spain. Kasancewar suna daga cikin 'yan wasa da suka taimakawa kasar a nasarori da ta samu a gasannin kwallon kafa na nahiyar turai da ma na duniya da suka gabata madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice Hafiz a takaice ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a yau Asabar a cikin rahoton ta na yau da kullum kan mamayar da Rasha ta kawai Ukraine cewa sanarwar da Rashar ta bayar a wannan makon na ficewa daga Kason wata babbar alama ce a fili na irin wahalhalun da dakarun rashar ke fuskanta a yankin gabar kogin nipro a cikin rahoton tsaron sirri da aka wallafa a shafin twitter ma'aikatar ta ce yanayin da janyewar ta biyu bayan kwanaki biyu kacal da bada sanarwar na nufin mai yiwuwa matuni da aka soma hada-hadar janyewar tun daga ranar 22 ga watan oktoban wannan shekara shugaban amurka joe biden ya yi balaguro zuwa cambodia karshen makon nan domin ganawa da shugabannin kasashen kudu maso gabas da gabashin asiya a yayin da yankin yake fuskantar kazancewar tashe-tashe hankali a myanmar da kuma ci gaba da karuwar barazana daga koriya ta arewa biden ya sauka da sanyin safiyar yau asabar bayan yar gajeruwar ziyara a sham al sheikh a kasar masar domin taron yanayi na majalisar ɗinkin duniya da aka fi sani da cop 27 Hukumar bada tallafin abinci ta duniya ta yi gargadin cewa za a tilasta mata a dakatar da bayar da tallafin abinci ga mutane miliyan ɗaya da yaƙi ya raba da muhallansu a yaƙin Cabo Delgado a yankin da yaƙi ya ɗaiɗaita a Mozambique muddin ba samar da kuɗaɗe ba. Hukumar ta abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta yanke bada tallafin a watan Fabrairu idan har ba ta yi gargawar samun kuɗi dala Amurka miliyan hamsin da bakwai ba. Ɗaruruwan 'yan ƙasar Iran sun yi mace a tituna a kudu maso gabashin lardin Sistan Balochistan a jiya Juma'a domin tunawa da gwagwarmayar ranar 30 ga watan Satumba da aka yi wa lakabi da Juma'a mai tattare da zubar da jini. Hotunan bidiyo da aka tura wa sashen fashiya na muryar Amurka sun nuna masu zanga-zanga suna maci a Zahidan babban birnin lardin. Ya zuwa yammacin jiya Juma'a kuma ba kai ga tantance rinjayen majalisar dattawan Amurka ba. to amma nasarar da dan majalisar mai ci sanata mckelly ya samu a arizona ta daidaice jam'iyyun republican da democrat a yawan kujeru 49 kowannensu jami'an zaɓe a yammacin nevada sun ce fafatawar a can ta yi zafin gaske a yajiyar juma'a inda 'yar takarar democrat sanata catherine cortez masto take kan gaban abokin karawarta na republican adam lassalt to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a je mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyina da ya taya na gabatar da shirin Salaman Abu wanda ya daidaita mana sauki da bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.